Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado, shirin da ka tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu. A wannan makon shirin namu zai duba yadda aka gudanar da bukukuwan Maulidi, wato murnar zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wasu sassa na tarayyar Najeriya. Shin ina asali da tarihin wannan rana da bikin na maulidi, yaya ake shirya bukukuwan na maulidi, kuma waɗanne irin abubuwa ne ya kamata a mayar da hankali a kansu a bikin na ranar maulidi. Anya kuwa al'umma na ɗaukar darussan da malamai ke cewa bikin na maulidi na kunshe da su? Waɗannan suna daga cikin abubuwan da shirin na wannan makon zai duba tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Kafin shiga cikin gundarin shirin, bari shak ɗahir Usman Bauchi, shugaban ɗariƙar Tijjaniya ta nahiyar Afirka, ya yi mana shimfiɗa kan asali da tarihin maulidin Eh, wanda yake tambayan muhimmancin watan maulidi a ce masa watan maulidi yana da muhimmanci ya fi kowane wata muhimmanci za ka iya ce min har watan ramadana sai ce maka a shar'an watan ramadana shine ya zo a cikin alkur'ani shahar ramadana lazi da fiye alkur'anu amma hukuman kamar yadda ka san juma'a da litinin juma'a tarihinta cewa ranna ka halicci annabi adam rannan ya kaza kaza kaza kaza amma litinin aiki ne ranar manzon Allah sallallahu alaihi amma kaga ana canja wata sallah ran litinin ba canjawa saboda shari'a ta riga ta zartar da juma'a to ainihin alkurani ya zo cikin watan ramadana ne shi ya ba watan ramadana fifiko a cikin watanni shi ku alkurani ya zo duniya ne don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mujizarsa saboda haka watan ramadana abin da ya kunso ya kawo ba wa wani watan da ya kunso irinsa shi dai allah ya ce idan na yi muku ni'ima ku gode mini sai muka ga babban ni'imar da allah ya yi wa halitta gaba ɗaya babu kamar zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi duniya wanda allah ce ban aiko ka duniya wata ta don ka zama rahama ga talikai amma sai na kai la rahmatan lil alamin sai muka ni'imar ruwan manzon allah sallallahu alaihi ita ce babban ni'ima wanda ya kamata mu gode wa allah akan samunta To ganin yadda ake ɗaukar tsawon lokaci kusan dukkanin watan Rabiul Awwal ana bukukuwan na Maulidi ko yaya ake shirya wannan Alaramma Muhammad Sanusi malamin tsangaya ne gaskiya wannan wata shirin sa ba wai sai watan rabiul awwal din a'a tun yanzu in mun kare wannan muke shirya na gaba kullun cikin shirye-shirye ake na karatun da za mu ɗibi wanda za a yaye su na mahaddata alƙur'ani a shekarar ƙwarai kuwa a shekarar da za mu zo sannan karatuttukan da za a koyar da su waɗanda daga ciki za a ɗauki sahu na farko na biyu na uku wanda a tarurrukan maulidi za su biya a nan ake yi daga cikin manyan su muke samu wanda za a wayana kwakwalwarsu a koyar da su irin abubuwan da suka koya a baya su ma su shirya nasu irin yadda za su yi wa annabi yabo su kawo mu gani mu gyaggyara musu saboda haka kullun cikin shirin ake a tsaya babin karantarwa wannan abin da ake yadda ka san nuna amfanin gonan makarantun masoya manzo Allah shine kake gani wannan din ya bayyana ranar kenan sosai yawa ba wai cewa sai watan ya tsaya tukunna muke shirya masa a'a kullun shirye muke cikin soyayyar manzon Allah kamar yadda na gaba da Musa koyar da mu haka mu ma muke koyar da na bayan mu To shi ma dai Malam Ibrahim Muktar Dambara da ke magana a madadin shugaban zawiyar Sheikh Malam Lawali Jibiya da ke garin Gusau na jihar Zamfara cewa da Sheikh Muhammad Mustapha Gusau ya bayyana muna yadda suke gudanar da shirye-shiryen maulidin nasu kamar haka. Wannan zawiya ta Sheikh Malam Lawali Jibiya Gusau jihar Zamfara tana gabatar da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a kowace shekara kuma wannan makaranta ita ce take ɗaukar nauyin shirya wannan maulidi ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar matasa ta ci gaban wannan makaranta da kuma mutanen arziki waɗanda suke ba da gudunmuwarsu saboda soyayyar su ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a duk shekara idan an ƙara maulidi wannan ƙungiya za ta zauna ta fara yin shirye-shirye na gabatar da maulidin shekara mai zuwa duka wannan muna yin shi ne saboda nuna soyayyar mu ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da fatan allah ya mana muwafaka sai dai za a iya cewa ba a iya raba bukukuwan na maulidi da yara da matasa waɗanda ke yin layi da jeren giya suna waƙoƙin yabo na manzan allah sallallahu alaihi wasallama a titunan unguwanni Wakilinmu daga Bauchi, Shehu Saulawa, ya ji ta bakin Maulidi Farad, Youth and Children. Mun ji daɗi sosai domin abin da muke a ranar Maulidi muna ɗauka kan Maulidi fiye da yadda muke ɗauki sallah. Eh, domin murnar da muke a cikin sallah. In azumi ya zo, wai in Maulidi ya zo eh. muna ninka wannan abun. To kamar yanzu da ka tashi da safe da kai da abokanka me ya akai? Ina son kai min bayanin yadda jeren geko ta kasance. Na'am, da na tashi da safe ni da abokaina abin da muka fara faɗa tsakaninmu eh, eh. sai na ce mashi ya ka ji daɗin maulidin da aka yi ya ce wallahi ya ji daɗi sosai to ka taɓo mana abin da kuka rera kuna tafiyan nan na yabo na'am don ya yabi shehu dahiru a cikin wannan yabon inda yake cewa shehu dahiru usmanu a gama da lafiya eh. ga wallahi abin da muke ji daɗi kenan kuma ya sake ya ɗauko wani yabo inda yake cewa annabu da kai na shagalta to kaga mun shagalta cikin ma'aikin Allah kenan da rasulullahi eh. na har maulan mu shehu dahiru a cikin tafsirin da yake eh. ina da yana cewa na kaba kausai ni au adana yana yabon ma'aikin Allah a gurin eh. kazalika su ma mata ba a bar su a baya ba maulidi fara tuman sunana zainab ahmad kuma muna murna muna farin ciki da wannan watar maulidi Allah Ubangiji ya ƙara mana son manzan Allah Allah ya ƙara kusanci da manzan Allah kuma mun yi farin ciki tun daga shi mun yi ɗinkunan maulidi mun yi bukukunan maulidi da sauransu to a ta ɓangaren mu gaskiya mu ma mun ji daɗi mun nishaɗantu da wannan watan tun da mu ma mun fita mun nuna farin cikin sosai Allah kuma ya kara mana kusanci da manzan Allah ran maulidi ana dafa abinci a kai makwabta da sauransu ban san yanzu ana wannan ban sani ba ha gaskiya ana yi sosai kuma eh, mun ji daɗi tunda mun ci nama mun sha su murinda da sauransu aka ta murna da walwala ilallah إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله To anya kuwa al'umma na ɗaukar darussan da malamai ke jaddadawa cewa maulidi na kunshe da su? Malam Fatahi Dahiru Usman Bauchi masani ne kan tarihin maulidi. Kwarai da gaske ana samun ci gaba tunda wasu za ga mutum baya zuwa makaranta amma ko hanya ka tambaye shi aka fi annabi Muhammadu ya ce maka watan Rabiul Awwal har ya gaya maka rana ya gaya maka date to ba kowane annabi ne za a samu haka ba kuma bai je makaranta ba haka kaga filin maulidi ya zama makaranta wannan ya gwada mana cewa lallai ana amfani da abin da ake ji kuma suna ɗabba sabbakawa a rayuwarsu na yau da kullum ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ladabtar da yaran ku akan abubuwa guda uku hmm. son annabin ku da mutanen gidansa da karatun alkur'ani dan haka kaga a filin maulidi ana koyar da soyayyar manzo Allah wani zai tambaya me ake yana ce ai maulidin manzo Allah kaga shi ma sai ya sa soyayya a zuciyarsa kuma a filin maulidi ne zaka ga dattawa za ka ga samari za ka ga yara ƙanana haka dattawan yana gwada mana cewa an daɗe yana wannan al'amari samarin da ana gwada mana abin nan ya kai karfinsa suna karɓansa dan da ba sa so da ba za su zo ba yanzu malam da muna yaran nan yana gwada mana cewa nan gaba yara ba za su daura su ma inda yake mallan da muna yara yan maulidi ya zo ana dafa abinci a kai makwabta ana cewa ma kamar ranar cika ciki a ci abinci eh. shi kuma meye gurbin sa Eh, shi wannan moldi ranar moldi za a rika dafa abinci ana sadaka da shi ana yanka dabbobi ana sadaka da su duk wannan ana yi ana sada zumunta kuma kuma za a ga wajen moldin nan waje ne na sada zumunta wani zai ce maka tun bara da muka zo moldin shi da yaro mun sake haɗu da shi ba sai bana ai wani in yi zo moldin shi da yaro a waje ka zaki za mu je za mu same shi a waje kuma a ci a sha yawa za a ci abinci a sha ruwa mutane su yi taimako gwamnati suna yi ɗaiɗaiku suna yi ƙungiyoyi suna yi duk wannan saboda a ƙara ƙarfi kuma muna kira wa gwamnati cewa su ma shiga cikin hidiman nan saboda masu mawadi nan su ma suna da haƙƙi yadda sauran al'umma suke da shi in sun shiga lallai ya zama sun sauke wani bangare na haƙƙin da ke wuyansu na al'umma To madalla jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu na Bauchi Shehu Saulawa ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.